ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ya ku muminai kada ku kasance kamar munafukai da mushrikai waɗanda idan aka karanta musu ayoyin Allah sai su ce mun ji abin da aka karanta mana na alkur'ani da kunnuwanmu amma fa ba ji na wa'azantuwa ba balle su amfanu da abin da suka ji